Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Aliyu Mustapha Sakwato. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan wani hatsarin motar tanka na ɗaukar mai da ya ci rayuka a Najeriya. Lokacin da mama ya fara gangara daga wannan wuta lokaci ne sai wutan ta kama ta dawo a jikin mota. To bayan haka kuma akwai labari da muka shirya na musamman wanda yake an ɗauko game da ƙoƙari da gwamnati take yi da ta da matsar bama wanda 'yan boko haram suka lalata a jihar borno najeriya a bakin gadaje na bama muna ganin wari kuma mun tabbata mun ga kuma kashashuwa haka kuma muna da shirin sharhin jaridu daga da kuma sakonni da kuka aiko muna amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To jama'a barkan ku da hantsi. Amurka ta ce ta gaji da halin gwamnatin Rasha saboda haka ta tsinke jirgin da suka kulla game da kasar Sham wato Syria inda Amurka ta bada hujjojin da suka hada da cewa hare-haren da ake kaiwa kan yankuna da ke shaƙi da mutane da yawa fararen hula a can Syria din sun cika yawa. Da yake bayyana cewa wannan ba kuduri ne da aka ɗauka a cikin sauki ba kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kirby ya ci ba abin da Amurka ba ta yi ba na ganin cewa wannan yarjejeniyar ta yi amfani amma a cewar shi rasha ta ƙi ta cika nata aiki da ya shafi yarjejeniyar kakake ce rasha ta kasa ko kuma ta ƙi da ganganta matsa gwamnatin siriya lamba na ta yi aiki da shari'ar da ke kunshi a wannan yarjejeniya wanda rasha ta aminta da su a nata gefe a maimakon haka sai rasha ta zaɓi yin amfani da ƙarfin soja kawai to sai dai rasha ta musanta duk wannan kirarin na amurka da jakadanta a majalisar ɗinkin duniya vitali ke yake cewa in ba dan rasha ɗin ba da yanzu ko ina aka duba ba abin da ake gani illa tutocin ƙungiyar mayakan isis ko ina a cikin damascus wato babban birnin ita kasar ta sham yayin da ake fama da wargajewa wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin rasha da amurka akan rikicin ƙasar siriya ne kuma sai ga wata sabuwa ya ta auku a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya je ya tada wasu bama-bamai da ke jikinsa a wajen wani shagalin daurin aure a arewa maso gabashin kasar inda dan take mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka jikata da mummunan raunuka cibiyar 'yan adawa siriya ta observatory ta ce mai yiwuwa ne yawan matatun ya karu saboda munanan raunuka da mutane suka samu wannan al'amari dai a jiya litinin ne ya faru a garin hasake wanda ke hannun mayakan kurdawa ko da yake har yanzu babu wanda ya ɗauki nauyin kai wannan farmakin amma an san isis cewa ita ce take kai irin waɗannan hare-hare a wuraren da ke da kurdawa a cikin ƙasar to jama'a muna baku labaran daga sashen hausa murya amurka ne a nan birnin washington dc masu nazarin siyasa ƙasar somaliya sun ce za a ci gaba da fuskantar jinkiri na soma gudanar da harkokin zaɓuɓɓukan da ake son a yi ƙasar muddin ba cibiyar shugabancin ƙasar mai mutane bakwai ta yi sauri ta ɗauki matakai akan matsalolin da ake fuskanta ba a jiya ne hukumar zaɓe ta ƙasar take wannan jan kunnen cewa za a ci gaba da ɓata lokaci ainihin idan ba sauri aka yi ba aka rolin maganar yankunan heran da middle shabele wato yankuna biyu da ake jira a tabbatar da siyancin su kafin a shirya zaben yanzu aka ga dama mata kawai aka ce a tsakanin shugaban somaliya din da firayim ministan sa kan ma wurin da za a zaunar da sabuwar majalisar lardin yankuna din inda shi shugaban yake cewa ajiye ta a mogadishu na babban birnin kasar kenan firayim minista kuma yake son a barta a can cikin yankin da abun ya shafa tsayar abin shine cewa da shugaban kasar da firayim minista din dukkansu 'yan takarar shugabancin kasar ne kuma suna cikin ita wannan cibiyar da ake jiran ta yanke shawara ko hukunci a kan makomar wannan yankunan biyun da ake jiran a kammala magana su kafin a yi batun zaben. ministan tsaro na ƙasar turkiya ya ce saura abu kaɗan ƙasar tashi ta kammala haɗawa da girka wasu matakai na kariya da za su riƙa mata rigakafi akan rokoki da isis za ta iya cillawa a biranenta da alkaryu ministan tsaro fikri isik ya ce wannan sabon shirin kariya wanda tun kamar watanni goma sha takwas da suka gabata aka fara ƙoƙarin girka shi a cikin wannan mako ne za a soma gwada shi a cikin shekaru guda da ta gabata turkiyya dai ta yi amfani ta sha fama da lugudan rokoki daga mayakan isis da take harbo mata daga cikin siriya daga baya cikin garuruwa da suka sha fama a ƙasar ta turkiya sun wanda rokokin suke kaiwa sun hada ne da birnin kilis wanda ke a hakan ne aka kashe mutane 21 kuma ya nakasa unguwanni da dama har mazauna unguwannin da sun bar wurin sun fita daga garin to a yau talata da malici ne 'yan takarar mataimakan shugaban kasa a zaben bana a nan amurka wato tim na democrats da kuma pence na jam'iyyar republicans za su gauza a muhawarar da za su yi da juna a garin fanville da ke jihar virginia ita wannan muhawarar tana faruwa ne kamar mako guda bayan muhawarar farko da aka buga tsakanin iyayen gidajensu masu takarar shugaban kasa wato hillary clinton ta democrats da kuma donald trump na republicans muhawarar da ta ƙara karfafa guwar su 'yan democrats ɗin amma ta sa jikin 'yan republicans sun yi sanyi bayan da ra'ayoyin jama'a da wato aka ɗauka bayan an gama muhawarar suka nuna cewa hillary ce ta yi galaba yadda trump ya kasa sannan kuma ya zo ya rinka auka cikin wasu al'amura na cici kuce da yawa wanda ke daɗa janyo mishi sabaki kamar musayar maganganun da ya rinka yi da wata mace mai suna alicia machado wacce ta tsaya gasar sarauniyar kyauta duniya wacce kuma ya rinka zolayen ta yana cewa wai ta cika kiba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma san rahotanninmu. Bari mu fara da rahoton wakilinmu Nasiru Batsari daga Mina kan wani mummunan hadarin wata motar da kuma fetur da ta afkawa asibiti. Akalla mutum guda ne ya mutu sannan wasu mutane takwas suka samu mummunan rauni ta hanyar kuna a lokacin da wata motar tankar da kwamban fetur ta afka ma wani asibiti da ke ƙauyen kamfanin bobi a ƙaramar hukumar mariga ta jihar Niger Najeriya. bayanai dai sun nuna cewa mutumin da ya mutu da ma waɗanda suka yi raunin dama marasa lafiya ne da ke kwanci suna jinya a wannan asibiti wanda shi matini ya ƙone ƙurmus ko baya ga ƙonewar asibitin dai gobarar ta yi sanadiyar ƙonewar gidaje takwas tare da motoci guda uku da ma shaguna da dama ga dai ƙarin bayanin da shaidun gani da ido suka yi mani akan wannan al'amari sunana umar captain kamfanin bobi lokacin da mama ya fara gangara wutan bata tashi ba sai ta kai sai dai can wurin tushen wani mai sai da shayi inda yake hura wutan shi daga wannan wuta lokaci ne sai wutan ta kama ta dawo a jikin mota ta ba asibiti kuma asibitin nan at least akwai mutum sama da talatin ciki wanda ke majinyata ne sunana ibrahim adamu s power eh gaskiya mutane ba su rugu zuwa gurin ba amma da yake gurin asibiti ne kuma guri ne na dandalin jama'a dan akan jakshan ne kan kwana shugaban karamar hukumar tamariga abdulmalik sarkin daji ya ce sun kai ɗauki domin agazawa waɗanda lamarin ya shafa. Ito wanda su ya ƙone na farko in abu harin haka ya faru sai ka duba abin da ya fi muhimmanci abinci mun ba da abinci to na kuma sa shi ciyaman na fati na wannan yankin a yi gaggawan duba yadda za a gyara musu ko da ɗakuna bibbiyu ne tsakanin yau zuwa gobe don su samu inda za su dattijawa ne kuma masu iyalai da yawa a halin da ake ciki dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar niger ta ce tana tattara yawan adadin asarar da aka yi kuma suna ƙoƙarin samun matsugunai ga waɗanda gidajensu suka ƙone malam garba salihu jami'i ne a hukumar bada agajin gaggawar ta jihar niger amma dai yanzu da akwai gidaje dai sun sun fi bakwai da suka kone mu yawa eh, hada asibitin sama dai za a kiyastawa dai sama dai da miliyan goma dai an rasa da wannan abin nan da ya faru yanzu shi za a kawo agajin ita gwamnati za ta kawo shi dai gwamnati ya riga ya bada umarnin cewa duk hanyar da za a bi ya kasance an taimaka ma mutane da gaggawa ya riga ya bada umarni a amin har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai da yammacin litinin din nan wutar na ci gaba da ci a jikin wannan tanki rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan dsp bala elkana ya ce direban tankar ma ya samu rauni amma yana hannunsu a najeriya dai an sha tafka asarar rayukan jama'a da ma ɗimbin dukiya a sakamakon gobarar tankar dakon man fetur mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar ba. tarihi ya nuna da malam nasiru ba tsari to yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar ya bangwani ya zan dole mada. Allah abu wakinsa waƙinsa kenan aka sha. To sai kuma rahotonmu na musamman akan kokarin da gwamnatin jihar Borno ke yi na ta tada komaɗan garin Bama. Wakilinmu Haruna Dauda ya zaga garin na Bama kuma ya zanta da ma'aikata. irin yadda muke tafiya kan hanyar mu zuwa garin Bama kenan da ke da tazarar kilomita 135 daga babban birnin Maiduguri a yanzu haka dai an so ma aikin sake gine-gine da kuma sharan cikin garin baman da ya kasance ɗaya daga cikin tungan 'ya'yan ƙungiyar boko haram a baya kafin rundunar sojan najeriya ta sake kwato wannan gari a ranar 17 ga watan maris ɗin 2015 garin bama dai ita ce gari mafi girma da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka mamaye a baya wanda kuma aka yi kiyasin cewa an ƙona kusan kashi 95 na gidajen da ke cikin garin na bama amma yanzu hakan dai wannan aiki na sake gina garin baman ya soma gudana tun lokacin da gwamnan jihar borno hodar buka shettima ya maida fadar gwamnatin zuwa garin bama na kokarin ganin cewa an soma sake gina wannan gari ga wani malami ma nan cikin garin bama ya aikin yake gudana ne alhamdulillah yake yana tafiya daidai mm. to kana gani za a iya gama wannan aikin da aka baku kan da aka baku da aikin nan za mu gama shi kamar batun tsaro haka akwai wani barazana da kuke fuskanta a'a ba wani barazanar da muke fuskanta batun tsaro kamar alhamdulillah Allah ce Brigadier General Victor izo gude shine kwamandan rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, wanda kuma aka soma aikin sake gina wannan gari a gabansa. We are here to reconstruct Bama. I can assure you, sir, that we will not relent to keep the insurgent remnants at bay to ensure that our people come back to their normal life. Ya muna nan don sake gina wannan gari na Bama, kuma ina mai tabbatar muku cewa ba za mu yi ɗarba wajen gamawa da waɗannan ɗaiɗaikun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram don jama'ar mu su ci gaba gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya na kuma shiga sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin baman ingantar da mutane na ci gaba da harkokin su irin na yau da kullum a kuma bangare guda wasu na gudanar da harkokin kasuwancin su yanzu a kasuwa yake Na'am. A ya kasuwan yake ana samun kasuwa? Eh muna samun kadan kadan alhamdulillah. Sosai ko? Eh sosai muna samun alhamdulillah. Amma kuma ya zaman lafiya ba? To mun zaman lafiya mun samu alhamdulillah. Mun gode Allah. Kaman wata nawa kuna wannan kasuwanci a cikin wannan camp din? Ya kai wata goma sha da haka. Irin waɗannan mutane da ke aikin shara a cikin garin Baman wani lokaci kan ga irin kasusuwan mutane da ake kyauta zaton cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun hallaka a baya kamar yadda wannan saudi ya shaida mu abin da ya ganewa idanunsa. A bakin gadaje na Bama muna ganin wari da kuma mun tabbata mun ga kuma kashashuwa a bakin gara ke lokacin da kuke ake can eh. Eh, na mutane ne ko kuna ganin dabbobi ne aka na mutane ne Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da kuma daukar nauyin alhakin share garin Baman na kuma tambaye sa kowane mataki suke dauka na ganin cewa sun kare ma'aikatansu da fuskantar wasu matsaloli duk inda kaga zamu yara mu za su ga kuma maganin da muke fesa mata muna ce mata Lysol ne daga France muka kawo ta wani maganin muka fesa in yau muka fesa gobe za shiga wajen in ako ko da wani irin wani kwaro ah, ne ko kuma abin da zai kawo illa ko da maciji ne a cikin ku Allah ko ya guje bar wajen ko mu samu gawa wajen macicciyar maciji Alhaji Aji dai na ɗaya daga cikin dattawan cikin garin Baman wanda kuma ya soma da mika kokar bara su ga gwamnatin tarayya kamar haka ka kasan yanzu mutanen Baman da wanda kasuwa da wanda kasan su da ba wani karfi gare su wala su suna su cire su wani abu ba abu ba ko duk eh, da duk da ba su da karfi ba kasuwa amma su yi na gudunmawa sun tara kusa wa 5 miliyan a cikin a 5 million din suna yana nan a kwamitin da mun sa yana hannunsu to yanzu dai mun yi magana da mutane mu wanda suna sauran lagos wani waje kasashe waje da su taimaka tunda gwamnati ya yi niyya ya zo ya gyara mana gari tunda gwamnati ya zo ya yanzu niyya ya za nuna taimakawa muna neman waje federal gamman federal gamman ya nuna concern na shi na taimakawa shi gwamnati borno ya cire kudi ana gina kowa ya gani tun a rana na farko dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya sai mutanen wannan gari da aka ba su damar kulawa da garin nasu jawabi kamar haka Dukkan ku ko 'yan asalin bama ne, kuma kowanne ku za mu ba ku dubu goma goma a wata. Kuma mun zo da abinci, isasshen abinci, amma akwai abu biyu da zan gaya mu. Duk wanda zai je ya gaya wa abokan gabanmu asirin sojojinmu ko abin da muke ciki to akwai Kur'ani za mu sa mu da shi. Muna so a yi adalci a ji tsoron Allah a yi gaskiya a yi aikin nan yadda ya cancanta a yi. Mun kawo ku ku sare kasanmu ne. Bayan kammala kwanaki bakwai da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Timan ya yi a garin Bamade. Gwamnan ya kuma zaga wasu ƙananan hukumomi da wannan rikici ya daidaita da suka hada da Goza da Askira Uba da Chibok da maganin Dambuwa. Kuma shaida musu cewa zai tabbatar cewa an gina dukkanin garuruwansu da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din suka kona. da yanzu haka ya jefa dubban mutane cikin halin ha'ula'i haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya allah da magani allah da magani allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu Ran wata da rana cikinsu bai gushewa, idan rana ta fito tafi bai rufewa. sagada da aliyu ne yake ta cewa maryama sai ki dau hakuri arziki baya to madalla wa'annan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha tara kenan na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba sharhin wasu jaridu daga niger Za mu fara karfin jaridun da jaridar La wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan Boko Haram sun fada hannun ƙauyawa a yankin Difa. Jaridar ta ce waɗannan 'yan ta'adda su uku maza biyu mace ɗaya sun yi ƙoƙarin shiga wani ƙauyen kan iyakar Najeriya da Nijar dab da faɗuwar rana da yake dubunsu ta cika mazauna ƙauyen suka gano su waɗanda take yanke suka kwance ɗamarar bama-baman da suke da niyyar tayarwa kafin su yi musu ɗaurin huhun goro har zuwa wayewar gari inda suka damƙa su a hannun jami'an tsaro ita kuwa jaridar latalite cewa take an sace motar minista risa agbula kilar jib a tsakiyar birnin agades a yayin da direban motar ya tsaya kofar wani shago domin sayan lemun kwalba to amma an yi sa'a ministan baya cikin motar lokacin da wannan al'amari ya faru a cewar jaridar ba a san kowa ya arce da motar ba sai dai kasancewarsa tsohon jagoran 'yan tawaye wanda ya san dukkan lungunan yankin Agades, minista Risa Agbula ba zai wahala sosai ba wajen gano inda aka nufa da wannan mota mai lambar fadar shugaban ƙasar Nijar PRN. Jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta yi dogon nazari akan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da aka bayyana shirin gudanarwa a watan Janairun 2017 ta aza ayar tambaya a kai. Shin zaɓuɓɓukan nan za su gudana a lokacin da aka tsayar kuwa? jaridar ta ce har yanzu hukumar zaɓe seni ba ta harhaɗa miliyan dubu goma sha tara na kuɗaɗen sefa da take buƙata ba domin tsara zaɓuɓɓukan na baɗi gashi kuma lokaci na ƙara ƙuratawa lamarin da tuni ya fara ɗaga hankalin jam'iyyun siyasa har ma da masu hannu da shuni waɗanda tun fil azal suke tallafawa da kuɗaɗe da kayan aikin tsara zaɓe a Nijar. mu ƙarƙare da labarin abubuwan da ke wakana a karkara kamar yadda jaridar Lebanon ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun kaddamar da ayyukan shata layukan rigakafin wutar daji a dazuzzukan yankin Doso domin kare ciyawar basashe daga bala'in wutar dashi a wannan karkara da galibin mazaunanta makiyaya ne. Hukumomi sun ƙudiri aniyar kurta kilomita dubu arba'in na layukan rigakafin iri-irin gobarar da a can baya ke laƙume ciyawar da kan iya ciyar da dabbobi a tsawon watanni da dama. Masana sun ce ta wani ɓangare matakin shata layin na taimakawa sosai domin kare muhalli daga zaizayar hamada ko illolin canjin yanayi in ji jaridar lebanama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla kafin shirinmu na gaba ga wannan saƙon wannan ciwo da ya zama musiba duniya take yaƙarsa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko ka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya assalamu ustaz tijjani bala kalarawi kenan to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da shukan da jam'iyyar pdp take yi na cewar an yi mata magudi a zaben da aka gudanar a jihar edo to ya kamata jam'iyyar pdp ta sani 'yan najeriya tuni suka dawo daga rakiyarta domin irin halin da ta jefa 'yan najeriya a ciki na wahala cin hanci da rashawa da gaza kare rayukan al'ummar ƙasa saboda haka ba ma a jihar edo ba duk inda za a yi zaɓe al'umma sun riga sun halkanta hankalinsu ya dawo jikinsu sun san irin mulkin da pdp ta jefa 'yan najeriya a ciki assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe dan allah voa ku bani dama in yi tsokaci akan halin kuncin rayuwa da ma'aikatan jihar yobe suka shiga musamman na ƙananan hukumomi sakamakon bincike da aka yi yau tsawon wata uku ba a biya albashi ba wanda hakan ya sa ma'aikata sun tagayyara sun shiga wani hali ya kamata gwamnan jihar yobe ka duba wannan al'amari ka biya ma'aikatan jihar yobe domin yanzu bashi ma ba a ba ma'aikata sakamakon ba su da tabbas a rayuwar yanzu sunana sani balak da ke guru hausaru a jihar yoban najeriya halin da talakawan najeriya suke ciki sai dai mu ce kanu inna da wa inna ilayin raji'un talakawan najeriya ina jin hankali da janar muhammadu buhari talakawa ne suka yi tsayin daka suka ce sai sun canza gwamnatin da ta shuɗe duk talakan najeriya karya talakan najeriya ya zaɓi buhari don sauƙin rayuwa da boko haram amma mutane suna cikin damuwa ga talauci ga yunwa tana kashe mutane yan najeriya ba za su yi juriya da yunwa ba amma shugabanmu shugaba yanar muhammadu buhari ya ki cewa talaka najeriya komai ga halin da ake ciki ga yunwa ga talauci ga samari babu abin ya kasa ga shan wahala ake duk najeriya ba jihar da ake shan wahala irin jiha ta jihar yobe ga talauci ga tsadar rayuwa amma shugaba ya kamata yi magana ga halin da muke ciki a kasar nan amma shiru kamar an shuka dusa ya kamata fa ka tuna baya talakawa ne fa suka sai kai kuma talakan najeriya talakawa ba za su iya jure da yunwa ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana muhammed bello sabon dawa zakka a ra'ayina a yau na ji daɗi da ainihin hukumar najeriya ta kori wa'ansu alkalai waɗanda suke da bala'in cin hanci a ƙasar nan to ba su kadai ba duk ma wani ma'aikaci wanda yake da cin hanci ya kamata hukumar najeriya ta duba ta gano shi ta kore shi daga aiki domin ya zama ya zama wa'azi ga wani gaba kada gaba a ci gaba da cin hancin nan domin wannan cin hanci da rashawa shi ya kawo bala'o'in da muke ciki a najeriya assalamu alaikum sunana babba haruna da babba doga garkuwan kungiyar muryar talaka To alhamdulillah mun gode wa Allah da ya nuna mana karshen wannan shekara ko muka shiga sabuwar shekara ta musulunci da wannan nake ce al'umma ko kuma in ce daukacin ma'aikatan VOA Hausa murnar shiga wannan shekara da kuma masu bibiyar tashar da kuma masu sauraronta a duk inda suke da kuma daukacin al'ummar musulmai duniya da fatan Allah ya samu shige ta cikin sa'a da nasarori. alkairan da suke tattare a cikin wannan shekara ya Allah ka sada mu da ita sharrace-sharrace da masifu da wasu bala'i da suke ciki ya Allah ya kaɗai mana su Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya musamman ma a yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya. To yanzu kuma za mu shiri mu bar nan amma kafin nan ga labarai a takaice. yarjejeniya da aka kulla tsakanin amurka da rasha a akan al'amarin ƙasar siriya ta wargaje kuma amurka ta ce laifin rasha ne domin ta ba da hujjojin da suka da da ke cewa hare-haren da ake kaiwa kan yankunan da ke shaƙe da mutane fararen hula a wannan ƙasar ta sham sun taimaka wajen ganin cewa wannan yarjejeniya ba ta yi aiki ba da yake bayyana cewa ba ƙudiri ba ne da aka ɗauka a cikin sauƙi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce ba abin da amurka ba ta yi ba ta ga cewa wannan yarjejeniyar ta rayu kuma ta yi amfani amma a cewar shi rasha ta ki ta cika nata bangare na aikin da aka bata wanda ya shafi yarjejeniyar sai dai rasha ta musanta duk wannan ikirarin na amurka inda jakadan ta majalisar ɗinkin duniya vitali churkin ke cewa idan ba dan rasha ɗin ba da yanzu ko ina ka duba a cikin birnin damascus ba abin da ka gani illa tutucin wato isis sannan da ake cikin wannan ne kuma sai gashi wata sabuwa jiya ta auku lokacin da wani ya je dan kunar bakin wake ya saki ba mamansa a wajen wani ɗaurin aure har ya kashe mutane goma sha hudu ya rauna na wasu da yawa shibirin yan adawan syria ta observatory ta ce mai yiwuwa ne yawan mutanen ma wanda suka mutu kenan saboda munin raunukan da wasu su suka ji to da wannan kuma muka zo karshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman aliyu mustapha sakwato da muka gabatar da wannan shiri tare da mai ba da umarni wato samuel da kuma injiniyanmu na wannan lokaci baba ya ko makeri ne nake cewa a huta lafiya